أما بعد فيا عباد الله <clears throat> اتقوا الله تبارك وتعالى وحافظوا على أوامره وأدوها كما أمركم الله ورسوله وتحروا الصواب في عبادتكم حتى تقبل منكم وتعلموا أحكامها وإن من أهم العبادات التي يجب أن تتعلموها وتعرفوا أحكامها وشروطها وأركانها ومبطلاتها بعد التوحيد هي أحكام الصلاة كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه فما ظنكم أيها, أيها المؤمنون إذا جاء أحدنا يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى الحسنة فينظر في صلاته فإذا هي فاسدة فينظر في صحيفته هل فيها من نوافل حتى يجبر بها حتى يجبر بها بعض خلل الصلاة فإذا هو مقصر في النوافل أيضا ومضيع لها وقد وقع في أخطاء أخلت بجوهر صلاته فيا لها من خسارة وندامة يومها أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن زيد بن وهب قال رآه ذيفة رضي الله تعالى عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت مت على غير الفطره التي فطر الله محمدا عليها ففي هذا الأثر العجيب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود وأن الإخلال بها مبطل للصلاة لأنه قال له ما صليت عباد الله إن الناس كثيرا ما يتهاونون في هذا الأمر الذي هو أمر الصلاة قلما تجد من يهتم بإصلاحها وإتمامها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهي من العبادات التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن نأخذها منه مباشرة في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لإقامة الصلاة على أتم وجه كما جاء بها